Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan karan akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu radon ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai sai a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. haka kuma kuna iya kawo mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com masu sauraro assalamu alaikum sarfil hashin gumelle tare da aisha ma'azu da masu sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za a ji cewa ana ci gaba da samun karuwa ayyukan 'yan bindiga a arewacin najeriya duk kuwa da'awar da samun nasara da hukumomin kasar ke yi haka kuma za a ji cewa muryar amurka na gudanar da wasu dumu akan cika shekaru 400 da aka yi tun fara kawo bayi nan amurkan za kuma buɗe layin wayar domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ganin abubuwan da suke faruwa a najeriya inda ake bi gida-gida ana garkuwa da mutane domin kuɗin fansa wani mataki kuke ganin hukumomi za su ƙara ɗauka domin shawo kan wannan matsalar ta tsaro a ƙasar lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alama tarawa ɗaya biyar. kada a manta a sa alamar tarawa kafin lambobin amma kafin nan sai a gyara zama domin shan labarin duniya kotun tabbatar da 'yancin 'yan ƙasa ta ƙasar afirka ta gudu ya haramta rataye tsohon tutar ƙasar da aka yi amfani da ita lokacin mulkin mallaka matakin da magoya bayan wannan doka suke gani zai taimaka wajen magance matsalar da kasar take fama da ita na ƙaruwar rarrabuwar kawuna tsakanin masu tsaurin ra'ayin launin fata shekara biyar bayan samun 'yancin kai cikin tsawon shekaru 66 da kasar ta yi ƙarƙashin mulkin mallakar wannan tutar mai kalolin ruwan lemo da fari da baki aka yi amfani da ita A shekara ta 1994 ne aka canza tutar da wata mai kaloli daban-daban. A 'yan shekarun nan ana danganta tutar da fararen fata masu tsaurin ra'ayin launin fata. Kana lokaci zuwa lokaci ana amfani da tutar a wurare da farar fata suka fiye zuwa. Saboda haka ne masu sharhi suke cewa batun ya shige batun tutar kasar kawai. wannan shine matsayar da gidauniyar nelson mandela ta yi la'akari da shi inda ta ce amfani da wannan tutar wata alama ce ta irin munanan abubuwan da aka aikata na kisa horo da sace mutane da aka aikata a wancan lokacin an fara amfani da babura masu aiki da wutan lantarki a kasar rwanda da nufin kare yanayi da kuma rage kudaden da ake kashewa wajen sayan man fetur fasinjoji da masu babura sun ce hakan na iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a kasar yanzu haka dai irin waɗannan baburan guda goma ne kaɗai ke shawagi a kan titunan kigali sai dai ana kan ƙera waɗansu guda 600 a shekara ta 2016 waɗansu masu zuba jari guda hudu daga ƙasashe daban-daban suka haɗa hannu suka kafa kamfanin da sunan ampersand da nufin maidar wanda babbar kasuwar kekunan Shugaban kasar Haiti Yovoni Moisi ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin tsige shi da 'yan adawa a majalisar kasar suka ɗau tsawon mako guda suna ƙoƙarin yi daga kan kujerarsa na da tuhume-tuhumen da suka danganci cin hanci da rashawa da wasu manyan laifuka. a wani zama da aka yi na gaggawa daga ranar larabar makon jiya wanda aka kammala da safiyar yau alhamis shugaban ya sha da kyar da ƙuri'u 61 saɓanin 53 na 'yan majalisar da suka halarci zaman da aka yi shugabannin majalisar guda uku sun mara wannan yunkurin baya biyar kuma daga cikinsu suka kasance tsaka-tsaki sauran mahukuntan 53 cikin mambobin majalisar 119 ba su halarci zaman ba ko da yake an gudanar da zaben bisa ka'idojin kasar har yanzu dai shugaban kasar bai ce uffan ba game da wannan sakamakon shugabannin majalisar 'yan adawa sun zargi moisi da take dokokin kasar daga cikin zargin da suke masa har da baiwa mutanen da basu wato mutanen da basu cancanta ba mukaman gwamnati da kuma kulla dangantakar aiki da kamfanonin waje ba tare da sahalewar ma'aikatun da ke da alhakin kula da hakan ba. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin ana ci gaba da samun karuwa ayyukan 'yan bindiga a arewacin Najeriya duk wadda da'awar samun nasara da hukumomin kasar ke yi. Domin cikin bayani ga rahoton Murtala Faruk Sanyin na. ana ci gaba da samun rahotannin karuwar ayyukan 'yan bindiga da 'yan tada kayar baya musamman kai hare-hare kisan gilla da satar jama'a domin karɓar kuɗin fansa a arewacin najeriya duk da da'awar samun nasara da hukumomin ƙasar ke yi a yaƙi da 'yan ta'adda manazarta na bayyana ra'ayoyi mabambanta akan umul haba'isin yawaitar ƙalubalen na tsaro da kuma kwan gaba kwan bayan da ake samu a yaƙi da ta'addanci a Najeriya. Bashir Muhammad Acida malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai sharhi a kan lamuran yau da kullum. Duk wani tunanin mutum zai yi dole ya dawo ma inda gaskiya take shine lalacewa tsarin tafiyar da gwamnati a wannan kasar mutum tun haihuwarsa a kasashen da suka ci gaba yana da tsari ingantacce wanda za a shi bisa gare shi gwamnati ta damu da mike faruwa da mutum tun daga haifuwarsa har karatun shi har lokacin da zai girma ya samu aiki har ya ritaya amma nan da yanda ake auratayya da yanda ake haihuwa da yanda ake samun aiki da karatu har yanzu in zaka bincika ba wani ingantaccen tsari akan haka don haka kowa na iya ɓoyewa ta kowane bangare ya yi duk abin da ya ga dama babu wata tarbiyya da an ka aza mutane kanta. To sai dai wani mai sharhi akan lamuran tsaro kuma mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama Basharu Altini Isa yana ganin tasirin tsarin siyasar Najeriya ne yake shafuwar zaman lafiyar ƙasar. Babu wata al'umma wadda ke ci gaba shugabanninta suna tsatsage da bambanci tare da gardandami da husumi cikinsu dole ne ya zama wajibi gare su su sa al'ummominsu cikin zuciya dole ne su sa al'ummar gaba mutane suna cikin yanayi wanda koyaushe al'amura suna faruwa gare su tamkar babu shugabanni bai wa al'umma ta cigaba zama haka kuma ana magana cigaba gaba wani irin ci wani irin nau'i na cigaba al'umma za ta samu tana cikin wargaba da tashin hankali da tsorata kulliyomin dare da rana. sautari masana ke bayyana cewa sha'anin tabbatar da tsaro haƙƙi ne da ya rataya a kan dukkan 'yan ƙasa ciki ko har da talaka to amma wasu na ganin cewa lamarin na da wuyar gaske a sha'anin tsarin najeriya mutane suna shigowa idan akwai wani takamammen tsari ko shiri wanda ake bisa gare shi kuma wanda ya ba da kawa wanda al'umma ko mutane su shigo tsarin da ba ka iya fayyace ma ina wanda zai baka tsaron tsarin da ba ka fayyace in kana da bayani ina za ka je ka bake shi ina ne al'umma za su shigowa su ba da bayani akan wani al'amari wanda wanda ya shahara ga tsaro ko wanda ya shahe bayanu ga gwamnati wanda zai yi tasiri domin kare dukiyoyin jama'a da al'ummar jama'a. Kadiba yanzu an samu mutanen nan a cikin sojoji an samu mutanen na a cikin 'yan sanda an same su a cikin kahohi da yawa na na jami'an tsaro to kaga kowa baka ma san da wa kake yi bane. To ko menene mafita akan wannan kalubalen? Matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka yanzu akwai abin da ake ce ma kamar ah, tsaro na kai da kai community policing kenan al'umma ta kowane bangare kasance an shigo ana ba da bayanai gwamnati na neman bayanai kuma dole a yi gyara ga jami'an tsaro. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To Allah ya kyauta a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Yau ne ainihin cika shekaru 400 da bayan farko suka fara sa kafa a kasar Amurka wanda hakan kan haka ne muryar Amurka ta shirya wani taron tunawa da wannan rana cikin waɗanda suka halarci taron akwai Amina Bahar Auna daga nan sashen Hausa wadda na tattauna da ita. yanzu ina nan a taron da muryar amurka tare da haɗin gwiwar jami'ar norfolk da ke nan virginia mm. suka haɗa na tuna shekaru 400 kenan yau da aka fara kawo bayi bayan da ake ciniki daga nahiyar afirka wato zuwa Amerika kenan ko wato zuwa Amerika. Mm. an fara kawo waɗannan bayin ne daga ƙasan da muka sani yau a matsayin angola angola ce kaɗai kenan aka kawo bayan ko kuma akwai wasu ƙasashe an kawo bayi daga ƙasashe da yawa waɗanda suke ta gaɓar ruwa musamman ma ta yankinmu na yammacin afirka amma waɗannan bayan da ake tunawa a yau hmm. daga nan ƙasar angola ne aka fara aka kawo su a matsayin bayi to me yasa murya amurka tare da haɗin gwiwar jami'ar norfolk suke gudanar da wannan hidindimu wato an gudanar da wannan taron ne domin a wayarwa mutane da kai kuma a faɗakar da mutane tarihin baƙaƙen fatan 'yan amurka da kuma wahalar da suka sha wajen neman kwatan 'yancin kai a wannan ƙasar to kamar da suwaye da suwaye suka halarci wannan taron gwamnan virginia ya halarci wannan taro mataimakin gwamna ma shi ma ya halarci wannan taro akwai shugaban sashen kula da harkokin gargajiya da dai mutane makamancin To akwai waɗanda suka zo daga musamman daga nahiyar Afirka kuwa? ofishin jakadancin ghana da angola sun turo wakilai hmm. domin halartar wannan taro to a wannan taro da aka yi me wani jan hankali aka yi ga mutanen da suka halarci wannan taro wato sun ji hankalin mutane zuwa ga abu biyu hmm. na farko ma'amala da ke tsakanin baƙaƙen fata nan amurka da kuma 'yan neman cerani da ke zuwa daga nahiyar afirka hmm. akwai wani irin ƙiyayya da ke tsakanin su sai ka gani baƙaƙen fatan nan wani lokaci yana zama suna kamar kishin waɗanda suke zuwa daga afirka waɗanda suke zuwa daga nahiyar afirka hmm. suna gani kamar zufansu ne da wahalansu ne mu da muke zuwa daga nahiyar afirka wato dai suna ganin cewar su wato su dai suna ganin kamar an kawo su da karfin tsiya ne su kuma waɗanda suke zuwa yanzu suna zuwa ne bisa raɗin kansu haka ne kuma da yake akan samu bambancin al'ada hmm. kaga an kawo su nan ne an kawo kakanninsu nan ba da son ransu ba hmm. an kuma tilasta musu ɗaukar ra'ayi da al'adun mutanen nan ƙasar sai ka gani sukan yi kishin mutane da suke zuwa Mm. daga nahiyar afirka waɗanda suke da irin nasu yare kuma suke da irin nasu al'adu baƙaƙen fatan nan ƙasa suna ɗauka kamar mutanen da ke zuwa daga afirka sun raina su da irin al'adu da yadda su suke tafiyar da rayuwarsu su kuma mutanen nahiyar afirka da ke zuwa amurka zama Kakan mm. kyamace irin nasu al'adu na baƙaƙen fata akan suna fifita nasu su al'adun gargajiya mm. daga afirka sai kaga waɗannan al'adu kamar girmama manya yi ma manya magana biyayya sutura da dai sauran abubuwa waɗanda baƙaƙen fatan nan sun rasa a cikin shekarun da suka wuce saboda yanayin zamantakewansu da rayuwa To Amina Bahar Auna kenan da ta halarci taron faɗakarwa kan tarihi da kuma cika shekaru 400 da fara safarar bayi zuwa Amurka daga nahiyar Afirka. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ganin abubuwan da suke faruwa a Najeriya inda ake bin gida-gida ana garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. Wani mataki kuke ganin hukumomi za su iya ƙara ɗauka domin shawo kan matsalar tsaro a ƙasar? maudu'inmu na yau kenan sai a shirya a kira wayan an jima kaɗan kafin nan a shakata da wannan waka. Wayo masu mulki sarkin da kai kayo mutane da aljanu har mala'iku duka kai kayo ya rabbana ka horin basira wa ci zanayo zan faɗakar da duk al'ummar mu bi ma'ana mutanen arewa wayo arewa wayo arewa wayo arewa karo salati gun sayyidil wara shuma gaban dukannin halittu abba ga zahara mai birnin makamai madina shi ke da kausara dagun amina rainon halima allah mustapha jinin larabawa karkara zan so ku ban aron hankalin ku buɗe ku tattara ya yan arewa buɗe kunnan ku ga wata shawara ku dawo murke Allah da manzo wallahi ba mu badir kushewa. Wayo arewa. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to ma da lamun samu kiran mu na farko daga Nasarawa wani ne akan layi daga Nasarawa Alhamdulillah salamu alaikum da farko dai mai magana Garba Sale likitan rediyo ne na Abubuwan Domin jihar Nasarawa To Garba Sale me za ka ce wani mataki kake ganin ya kamata hukumomi za su kara ɗauka domin shawo kan matsalar tsaro a Najeriya To gaskiya matsalar tsaro din nan a halin da muke ciki yanzu a wannan kasa ta mu najeriya gaskiya zan ce mu al'ummar najeriya kusan yanayin da muka samu kanmu gaskiya abin kunya ne ga mu al'ummar najeriya a ce mu da kanmu muke yin garkuwa da yan uwanmu mu kashe yan uwanmu mu kori yan uwanmu a gidajensu mu bata dukiyoyin yan uwanmu to hmm. gaskiya mu ma kanmu don Allah don annabi na roƙo mu gyara halayenmu mu zaman to masu kaunan juna da al'ummar mu mu da kanmu muke wannan abin bangaren hukuma kuma gaskiya suna yin kokari amma duk da haka su kara domin irin yanayin rayuwa irin na yau akwai yanayin ci gaba da ake da to garba show to mun gode da wannan shawara da ka bayan ma garba bari mu je kaduna wane ne aka layi da kaduna yawa barka dai sunana murtala ne ina kiran ku da garin da gasa a kamar tarayyar najeriya to malam murtala wata shawara za ka gani ko me kamata a ƙara ɗauka kafin je da ra'ayi na sai na isar da sakon wani mai sauraro musamman ma kai ce a gaishe kala jasan da ke abuja rawar gasa kaduna to mun gode kwarai fa ra'ayi na ne cewa magana ta gaskiya dole sai an yi garan bawal a jami'an tsaro fannin sojoji hmm. fannin yan sanda duk wani mai kayan sarki sai an samu da custom da immigration gaskiya ce an samu a an yi juyin hali a wannan bangare hmm. saboda mun san ai akwai jami'an da suna da record a cikin kowane jami'in tsaro wanda ya dan taba kuskure ko dan rashin gaskiya hmm. ya kamata gaskiya ya tankaɗe da rariya tashin farko kenan sannan kuma mutanen gari fa sai sun zo suna yawon mana da kai ga inda za gane mai laifi kuma ga inda zamu je mu kai sirri mutumin da zai hmm. yi karatu baka koyar da shi ba zai sai inda zai gane mai laifi zai kawo ma ya tsegunta ma ba ku ba su wayar da komai a kafafen yada labarai na gida ya kamata su dai su zummaci kan yin wannan tsari sai Allah ya ba mu nasara a kokari kenan da fatan za ta shi lafiya to amin ya rabi Muhammad mun gode kwarai da gaske bar mu je Lagos wani ne akan layi kuna magana da Idris Idris zama shi ne fada daga Lagos to malam Idris ah, menene shawararka ga wannan matsalar tsaro da shawara ta mu ma mu ma jama'a muna da matsaloli hmm. kuma kun gane ko na'am saboda mafi yawa malam idris kana tare da mu to da alama to da alama malam idris ya goce layin shi to bar mu je bauchi wani ne akan layi daga bauchi assalamu alaikum sabila hashir gumar kana magana da samaila isawa kafin mara karamar hukumar ganjo a jihar bauchi To Sama'ila S Power muna sauraron ka menene shawarar ka game da matsalar tsaro? shawari dai akan harkar tsaro a Najeriya shine ba abin da ya dacewa na farko shugabanni su zama adalai. Hmm. Na biyu abin da ya shafi harkar shugabanci da sarakuna. Hmm. Ya zama suna da kirki su zama masu goyon baya su taimaki al'umma yadda za a yi adalci al'umma domin a rage zaman banza. Idan ka duba a jami'an tsaron Najeriya ni kaina. a garinmu na kan san akan ɗauki wasu jami'an tsaron da ga mutum ne ya yi ƙaurin suna matashi hmm. wajen rashin jin magana da sace kayan mutane amma 'yan siyasu sai ka ji shi ran tsaron mai ka dance wani ayi kan ɗaya na tura shi ya zama jami'an tsaro ɗan sanda ko soja to gaskiya da fatan irin wannan bincike wato dai sai an yi karan bawal an duba to malam ismail mun gode kwarai da gaske da wannan shawara ta ka bar mu je zamfara wane ne daga layi daga zamfara kana magana da dr salihu ahmed kanoma daga zamfara state to dr salihu zamfara ɗaya daga cikin jihohin da aka ringa samun matsala ko ake samun matsala menene shawararka tabbas to abin da a shawara ta ina kira ga ainihin ita gwamnatin tarayya hmm. wajen ɗaukan ma'aikatan jami'an tsaro to ya kamata a ɗauko abin nan tun daga asalatin a uwayen ƙasa. domin su ne suka san halayen mutane hmm. suka san inda mutum yake koda da mutum na kwari ne sun sani in kuma ba na kwari bane kuma sirriya sun sani hmm. to idan za a yi ɗaukar jami'an tsaro ya kamata lalle a dawo can yadda aka saba can da zuwa shekaru suka shige to shawara ta ke nan. to dr salu a tantance to mun gode kwarai da gaske da wannan shawara ta kan dr salisu bar mu je kaduna wane ne a kalla idan kano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum salam malam sharfilu hashim gumal barka da yammaci yawa baka kadai sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kanunan najeriya to alhaji musa ka ji dai abin da muke tattauna a yau to wace shawara za ka bayar na ji abin da ake tattauna amma ka san abin da ke faruwa sharfi hashin gumal hmm. mu kanmu a cikinmu muna da son zuciya da baƙin ciki da keta. Hmm. Saboda yanzu misali a nan arewacin Najeriya fa kane an haɗa kai da shi an yi garkuwa da yayan shi domin a bada kuɗin fansa. Makwabci an yi garkuwa da ɗan uwan shi makwabci domin a bada kuɗin fansa. Wannan kaga abin ya fito cin amana ne kuma mu hmm. koma mu waiwaya zahar Zamfara abin da ya faru a jihar Zamfara an kama sarki sarki fa mai jama'a a ce an kama shi da laifin da waɗannan harka na almundara har a kore ka a matsayin hakimi ko a maganar sarki ta haka muna mancawa mantawa ne haka muna zagin gwamnati ko kuma na cewa ta kasa mu kan ma imu imu ne ba mu yadda da kanmu ba wato gyara sai an fara daga jama'a mm. wato gyara sai an fara da kan mutane kenan ai mu kanmu sai mun dawo mun ji tsoron Allah mun koma ga Allah mun tabbatar da cewa wannan abu muna so ya kare a arewacin Najeriya shine kai mu fita amma in dai zamu rika irin wannan uwa ɗaya uba ɗaya in haɗa kai a zace ka domin a bada kuɗin fansa mu raba kuɗi to akwai damuwa a ciki to Alhaji Musa Garo mun gode to mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da gudunmawa da ka bayar to bar mu je Taraba wani ne akan layi Mana Adamu ne daga Kako. To Mala Adamu ɗan kashe rijiyar ka da Allah. To, masha Allah. To, menene shawara kamalan Adamu? Eh, eh, shawara ta shine wannan mauli da kawo yana da kyau. Hmm. Amma shawarar da nake bayarwa shine kamata ya mu na Najeriya su sulhunta kansu su kansu domin suna da matsala wannan yana gaba da wannan wannan yana gaba da wannan. Kamata ya aji siyasa a zo a haɗu musamman zai ciyar da ƙasa gaba. Hmm. Ya fi wannan sauke burudu da ake ta yi kullum wannan abu shine matasa yawanci suke amfani da wannan dama ana ta samun irin wannan matsala to malam adamu mun gode kwarai da gaske da wannan shawara da ka bayar bar mu je adamawa wani akan layi daga adamawa salamu alaikum amin wa alaikum assalam kabiru babba ne ga adamawa to malam kabiru babba muna sauraron ka menene ka yawa maudu'in da ake ciki lallai akwai garan bawul diga ainihin daga sojojin zuwa 'yan sandan zuwa hakiman duka hmm. ya kamata a dawo kansu shine babba don su ne hakimi da ɗan sanda kafi a ɗauki soja sai an je an yi training a gwajen to malam eh, kabiru hmm. to mun gode man kabir da ɗaukan waya ka koma ka karshen dagawoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu buɗe muku layin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe hudu saura minti biyar ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Wata mashahuriyar 'yar wasan kwallon kafa ta Najeriya Efenye ce jini ta rasu tana da shekaru 36 bayan tare tana fama da rashin lafiya. Ciji ta wakilci Najeriya a bangaren kwallon kafa na gasar wasannin Olympics a shekara ta 2000 da kuma 2008 haka kuma ta lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka ta mata har sau hudu da Najeriya. Ita ce 'yar wasa mafi karancin shekaru a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata a shekarar 1999 a kasar Amurka. Haka kuma ta bugawa Najeriya gasannin cin kofin duniya na shekarun 2003 da 2007. a kasar ghana ma wani tsohon dan wasan kwallon kasar junior agogo ya mutu yana da shekaru 40 da haihuwa agogo wanda kuma ya taka leda a kungiyoyin nottingham forest da bristol city ya bugawa kasarsa wasa sau 27 inda ya zura mata kwallaye 12 dan wasan ya kai karshen buga ta maulani a kungiyar habanian a shekara ta 2012 bayan da ya taka leda a kasar amurka da cyprus da kuma masar agogo ya yi fama da cutar shanyewar barin jiki tun daga shekara ta 2015 da daga bisani ma baya iya furta kalamai daga bakinsa an haifi agogo a birnin accra na kasar ghana a ranar 1 ga watan agustan shekara ta 1979 sai dai ya yawancin rayuwarsa a kasar birtaniya bayan kammala makarantar sakandare a ghana a fagen wasan tennis kuma za a yi karon battar karfe tsakanin serena williams da maria sharapova a zagaye na farko na gasar us open ta bana a bangaren mata wacce za a soma a mako mai zuwa williams da sharapova sun fafata wasannin tennis har sau 21 a tarihi kuma an yi ɗauki ba daɗi sosai a tsakanin su to amma wannan ne karon farko da za su fafata tun daga wasan kwata final na gasar australian open a shekara ta 2016 a bangare ɗaya kuma 'yar ƙasar birtaniya yohana conta za ta kece da 'yar kasar rasha daria kina yayin da kyle edmond ita kuma za ta fafata da pablo andujar 'yar kasar spain a bangaren maza kuma novak yakovic da ke rike da kambin gasar zai soma fafutukar kare kambin nasa ne tare da karawa da dan kasar spain roberto cabales inda shi kuma rafael nadal zai buga wasan zagayen na farko ne da john milman na kasar australia murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To madalla a da Murtala yanzu kuma ga Aisha ta dawo da shirin mana karshe. Kotun tabbatar da 'yancin 'yan ƙasa ta ƙasar Afirka ta kudu ya haramta rataya tsohuwar tutar ƙasar da aka yi amfani da ita lokacin mulkin mallaka matakin da magoya bayan wannan doka suke gani zai taimaka wajen magance matsalar da kasar take fama da ita na karuwar rarrabuwar kawuna tsakanin masu tsaurin ra'ayin launin fata shekaru 25 bayan samun 'yancin kai an fara amfani da babura masu aiki da wutar lantarki a kasar rwanda da nufin kare yanayi da kuma rage kudaden da ake kashewa wajen sayan man fetur. fasinjoji da masu babura sun ce hakan na iya sauya yadda ake gudanar da kasuwanci a kasar yanzu haka irin waɗannan babura guda goma ne kaɗai suke shawagi a kan titunan kigali sai dai ana nan ana ƙera waɗansu guda ɗari shida a shekara ta dubu biyu da goma sha shida ne waɗansu masu zuba jari guda hudu daga ƙasashe daban-daban suka haɗa hannu suka kafa kamfani da suna ampersand da nufin mai da rwanda babbar kasuwar kekunan Shugaban kasar Haiti Giovanni Moise ya tsallake rijiya da baya a wani yunkurin tsige shi da 'yan adawa a majalisar kasar suka ɗau tsawon mako guda suna kokarin yi daga kan kujerarsa na da tuhume-tuhumen da suka danganci cin hanci da rashawa da wasu manyan laifuka. To madalla a gaishe ki. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada manta za ku iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyanmu na yau Mr. Dan. Ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.